This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan shiri na daren yau Juma'a 22 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewar ɗalibai biyu ne suka mutu yayin da wasu da dama suka samu raunuka a wani turmutsitsi a jami'ar jihar Nasarawa da ke garin Keffi a gurin karɓar tallafin gwamnati. Muna kuma tafe da rahoto a kan cece kucen kudirin dokar haramta auren jinsi na Majalisar Dokokin Ghana ta zartar. Baya ga haka kuma za ku ji cewar wani ɗan ƙunar bakin wake a ƙaramar hukumar biyu da ke jihar Borno ya yi yunkurin tada bam a masallaci yayin da mutane ke gabatar da sallar dare. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafiyar da shirin tubalin tsaro da a wannan karan zai duba batun yadda 'yan bindiga ke ci gaba da lallaba a kan iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar. Suna aikata barna kamar satar mutane da dabbobi da ma kuɗaɗen al'umma. Sannan muna tafiyar da karatun Alkur'ani na yara albarkacin watan Ramadan. Amma da farko ga hawa Sharif da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya shirya tsaf domin kada ƙuri'a kan wani daftarin da Amurka ta samar da zai gaggauta dakatar da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza domin kare fararen hula da samar da damar shiga da kayayyakin jin kai ga al'ummar Falasɗina sama da miliyan biyu da ke fama da yunwa. jakadiyar amurka linda thomas greenfield ta ce tana da yakini sabon kakkausan daftarin zai samu amincewar mambobin kwamitin su goma sha biyar daftarin da za a kada ƙuri'a a kan shi zai kasance wani umarni na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da zai nemi gaggauta dakatar da buɗe wuta mai ɗorewa da ba shi da wata alaƙa kai tsaye da neman sakin mutanen da hamas ta yi garkuwa da su a yayin harin da ta kaiwa isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoban bara wanda ke cikin daftarin na baya to amma kwamitin zai goyi bayan bin hanyoyin diflomasiyya domin ganin an cimma wannan bangaren tsagaita buɗe wutar yakin da ke da alaka da sakin dukkan sauran waɗanda aka yi garkuwan da su. Shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine ya faɗa a yau Juma'a cewa Rasha ta kai wani mummunan hari cikin jerin hare-hare mafiya muni cikin dare akan Ukraine. Inda ta yi amfani da makamai masu linzami sama da 90 da jirage marasa matuƙi ƙirar Iran guda sittin. ya ce akwai makaman jirage marasa matuƙi sama da 60 da makamai masu linzami samfari iri daban-daban kusan 90 da rashin ta rika yin lugudansu a kan ukraine a cikin dare ya kara da cewa duniya ta gane wa idanunta kiri-kiri yadda 'yan ta'addan rasha ke kaikaitar cibiyoyin makamashi da na samar da makamashin da madam din da ke samar da makamashi da gidajen jama'a da motocin safa-safa na al'umma. Ministan harkokin cikin gida na Ukraine ya ce hare-haren sun kashe akalla mutane biyu da raunata wasu goma sha hudu wasu mutum uku kuma suka ɓace. A yau Juma'a ne kasashen Australia da Birtaniya suka soki China bisa matakan da take ɗauka akan Hong Kong da kogin kudancin China da goyon bayan da take ba Rasha. bayan kammala wani taro da kasashe biyu suka yi inda london da canberra suka zurfafa hulɗar tsaro a tsakanin su kasashen biyu sun kira halayyar china da kwana-kwanan nan ta neman tashin tashina ga ayyukanta akan taragon jiragen ruwa da ma'aikata mallakar kasar philippines kusa da gabar ruwan thomas shore a kogin kudancin china cikin wata sanawa da ba a saba fitar da irin ta ba da ta yi magana kai tsaye kan take-taken Beijing a yankin. Cikin wata sanarwar haɗin guya a farkon watan nan da ƙasashe hudu na maso yammacin kasashen asiya australia ta yi kiran da a sa ido sosai akan kogin kudancin china ba tare da ta ambaci canan kai tsaye ba an fitar da sanarwar ta ranar juma'a ne bayan da sakataren harkokin wajen birtaniya david cameron da sakataren tsaro grand saps suka gana da takwarorinsu na australia penny wong da richard mars a birnin adelaide ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A ranar Juma'a nan ne ake sa ran isa sakatar harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zuwa Isra'ila a wani gagarumin hubasa na ganin an cimma kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke yi da mayakan ƙungiyar Hamas a yayin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ke kada ƙuri'a akan wani daftari da kudirin da Amurka ta shata na kiran gaggauta yin sulhu. a can isra'ila ana sa ran blinken ya tattauna bukatar tabbatar da ganin an yi nasara akan hamas da ya hada da yin nasara a rafa bisa tsarin tabbatar da kare fararen hula da tabbatar da ganin ba a haifar da cikas ba ga shigar da kayan jin kai da wanzar da baki ɗayan tsaron isra'ila cewar wata sanarwar ma'aikatar harkokin cikin gida amurka dai na nuna kin amincewarta ga aniyar isra'ila na shigar ta dakarunta ta ƙasa cikin rafa da ke kan iyakar gaza da masar da isra'ila ta ce wajibi ne muddin ana son ganin bayan hamas tare da tabbatar da cewa kungiyar wadda amurka ta kira da ta 'yan ta'adda bata sake kaiwa isra'ila irin harin da ta kai mata ba a ranar bakwai ga watan oktoba kasar Sudan ta kudu ta ce binciken da ta gudanar kan mutuwar ɗan jarida Christopher Allen a shekarar 2017 ya yi daidai da abin da gwamnatin ta faɗa a baya cewa an kashe ɗan jaridan ne ba bisa niyya ba sakamakon musayar wuta a lokacin da yake dauko labarai a zamanin kazamin yakin basasan kasar ɗan jaridar mai zaman kansa mai shekaru 26 a duniya ɗan ƙasa amurka da birtaniya an harbe shi ne da bindiga a ka a yayin wani ba ta kashi tsakanin dakarun sudan ta kudu da 'yan tawaye a kudancin garin kaya a ranar 26 ga watan agusta na shekarar 2017. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara shirin ne daga jihar Nasarawa a Najeriya. inda ɗalibai biyu suka mutu yayin da wasu da dama suka samu raunuka a wani turmutsi a garin kefi a gurin karɓar tallafin gwamnati lamarin ya auku ne da safiyar yau juma'a yayin da ɗaliban suka kutsa wurin da gwamnatin jihar nasarawa ta ajiye buhunhunan abinci da take niyyar raba ɗaliban a matsayin tallafi wakiliyar murya amurka zainab babaji na ɗauke da ƙarin bayani Daraktan hulɗa da manema labarai na gwamnan jihar Nasarawa Ibrahim Adura ya shaida mun cewa sun samu labarin mutuwar mutane biyu yayin da fiye da mutane 20 ke kwance a asibiti suna karɓan jinya. Labarin da muka samu shine mutane biyu ne Allah ya rasuwa yayin da waɗansu kamar kimanin ashirin haka da 'yan kai suka samu raunuka daban-daban kuma suna karban kulawa a asibitoci kamar yadda kika sani shi mai girma gwamna cikin satin da ya gabata ya alkawarin mika tallafi na shinkafa da kuɗi da yake ba wa ɗalibai 'yan makaranta an ba da wannan tallafi a jami'ar tarayya da ke lafiya an bayar a polytechnic an bayar makarantu dai kusan gaba ɗaya an samu an Mm. manyan makarantu na gaba da sakandare to shi wannan din ne kusan kwana biyu kenan an tare shinkafa a gurin an riga an kintsa cif ana sa mai girma gwamna zai je da safen yau domin ya kaddamar da shi kana sai a raba ma ɗaliban to labarin da muka samu shi ne kafin lokacin sai aka samu waɗansu wanda ake kyautata zaton ba ta gari ne da kuma wasu 'yan makaranta wanda ta yi ba su fahimci me ake nufi ba sai suka kasance a gurin tun da daddare ma aka ce sun kasance a gurin har zuwa misalin karfe biyar zuwa shida na safe aka dai suka fi karfin jami'an tsaron da ke gurin da hukumomin makarantar sai suka shiga inda aka tara wannan shinkafa waɗansu su ma an ce ta katanga suka rika haurawa ba ainihin gate da suka karya din ba to mm. hakan shine ne kawo tilmotsitsi inda aka samu aka su waɗanne matakai za a ɗauka don kaucewa irin waɗannan ko kuma wannan iftila'i da aka samu kamar da na faɗa idan aka bincika ka ga ainihin menene damuwa to gwamnati za ta ɗauki matakai domin kauce ma irin wannan tabbas ana cikin wani hali kuma gwamnati a kowane mataki suna ɗaukan matakan da ya dace don gana an sauƙaƙa wannan abin bayanai da na tattaro na nune da cewa ba kaɗai ɗalibai ne suka shiga harabar da aka ajiye kayan tallafin ba har ma da mutanen gari watakila saboda matsalar rayuwa da jama'a ke ciki wani ɗalibi da aka yi turereniyar a idonsa mas'ud usman ya ce tun cikin dare ɗalibai da mutanen gari da suka haura dubu shida suka yi cincirindo a gaban shingen da aka ajiye kayan abincin. Rashin planning ya kusa wannan abun haka. Ni ina wajen wajen misalin karfe shida na safe na ga mutane sama da dubu shida a wajen. Ture ture ture ture har an fasa kofan shiga wuce na aji abincin ba to sanadiyar fasa kofar ne mutane su shirya da gudu sanadiyar guduwan ne wasu sun an ture su wasu sun wadi wasu sun rauni har ya kuma har ya kai da an rasa rayuka guda biyu. Gwamnatin jihar ta Nasarawa dai ta umarci hukumomin jami'ar da na tsaro su binciko yadda lamarin ya auku da zakulo waɗanda ke da hannu a ciki don hukunta su. gwamnatin wadda ta jajanta wa iyaye da jami'ar ta kuma ce lamarin ba zai sa ta yi ƙasa a gwiwa wajen tallafa wa ɗaliban ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. A gaida Zainab Babaji, ƙudurin dokar haramta auren jinsi da Majalisar Dokokin Ghana ta zartar bisa kundin tsarin mulkin kasar yana ci gaba da janyo cece kuce bayan da kakakin Majalisar Dokokin Ghana ya ce kin amincewa da sanya hannu da shugaban Ghana na na akufa ado ya yi a kan kudurin dokar. Majalisa za ta daina amincewa da sabbin naɗe-naɗen ministoci. wakilin murya amurka hamza adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton the house is unable to continue to consider the nominations of his excellency the president until after the determination of the application for interlocutory injunction by the supreme court Wannan ne jawabin da kakakin majalisar dokokin kasar Ghana Alban Sumanu Babin ya gabatar wa majalisar a daidai lokacin da ake sa ran majalisar za ta amince da ministocin da shugaban kasa ya nada domin a rantsar da su inda yake cewa majalisar dai ba za ta iya ta ci gaba da amincewa da nade-naden mai girma shugaban kasa ba har sai bayan kotun kolin kasar ta bayyana sakamakon bukatu da aka gabatar gunta kin amincewa da nade-naden ministocin na zuwa ne biyo bayan shugaban kasa ya nuna cewa ba zai sanya hannu a kudirin dokar haramcin auren jinsi ba har sai kotun kolin kasar ta zartar da hukunci akan wasu bukatu da aka gabatar gunta mai nasaba da kudirin dokar haramcin auren jinsi a kasar jawabin da shugaban majalisar dokokin ya gabatar ya haifar da cece kuce tsakanin wakilan majalisar inda masu rinjayi suka soki matakin da shugaban majalisar ya dauka na dakatar da amincewar ministocin tare da bayyana hakan a matsayin rashin bin tafarkin dimokuraɗiyya tare da hana shugaban kasa da gana kwararrun maza da mata da za su taimaka ma shugaban kasa wajen tafiyar da ayyukan gwamnati. We in the majority beg to disagree. Afenyo Makin, shi da shugaban masu rinjayi masu mara ma ofishin shugaban kasa baya ya ce a matsayinmu na masu rinjayi ba mu amince da matsayin shugaban majalisar dokokin kasar ba su kuma marasa rinjayi na ganin wannan mataki ai ne mafi a alasabi da gaza sanya hannu a kan kudirin dokar ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar. President Akufuado has taken a strange and alien position. Salatu Fosin shine shugabansu yana mai cewa shugaba na Ado Danko Akufuado ya ɗauki matsayi na ban mamaki. Sami ɗaya tsakanin ɓangaren majalisar dokokin ƙasar da ofishin shugaban ƙasa zai iya haifar da babban cikas ga dimokuraɗiyya. tare da ci gaban kasar har in ba a samu daidaituwa tsakanin bangarori biyun ba in ji malam sharif abdulsalam masanin doka kana mai sharhi kan al'amuran yau da kullum an sami da makamancin ci ka zaka lokacin liman lokacin gwamnatin liman ya kai budget a parliament aka wulgi da aka fasali da budget ne wai ba a so hal ya kai ministan shi na kai ministan shi court aka waye gari aka waye jirgin mulki so shi ya kamata wannan abin da ya faru wannan lokaci wani shekara arba'in da wuce zan muna darasi a yau ba za mu yi ga bai faru ba duk hanyar da kamata a bi a komo kan tsari kan da doka ta zartar. Ahmad Bado na ɗaya daga cikin farar hula da ke ganin samun daidaituwa tsakanin ofishin shugaban ƙasa da ɓangaren majalisar fa ne abin da zai kawo ci gaba. Ya kamata fanni bin nan su ga mu samu daidaita tsakaninsu. Kudirin dokar haramcin auren jinsi da majalisar ta amince da shi a watan da ya gabata zai sanya hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari. ga duk wanda aka samu da laifin a mako shugaban kasa ya yanke shawarar dakatar da sanya hannu a kudirin bayan da ma'aikatar kudi ta yi gargadin cewa kudirin na iya janyo cikas a kokarin da gwamnatin kasar ke yi wajen samun tallafin dala miliyan uku da digo takwas daga bankin duniya tare da ɗakile shirin lamuni na dala biliyan uku daga imf hamza adam muryar amurka daga Komasi ghana a gaida hamza adam Yanzu kuma za mu leƙa jihar birnin Najeriya inda wani ɗan ƙunar baƙin wake a ƙaramar hukumar biyu ya yi yunkurin da bom a masallaci yayin da masallata suke gabatar da sallar dare. Ga wakilin murya Amurka Ibrahim Mustapha da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. tsawon lokaci kenan da ba a ji dan kunan bakin wake ya yunkurin tada bom a jihar borno ba sai dai a yan kwanakin nan da ake samun wasu hare-hare a wasu sassan jihar borno inda ko a wannan makon wani dan kunan bakin wake ya yunkurin tada bom a garin biyu da ke jihar borno inda mutane suke gudanar da sallan tarawi wadda hakan ya kai ga raunata wasu mutane guda biyu rahotanni dai sun tabbatar da cewa dan kunan bakin waken ya yunkurin tada bom din da ke jikinsa a daidai lokacin da al'umma musulmai ke gudanar da sallan dare a wannan wata na ramadana wadda hakarsa bata cimma ruwa ba wasu da suka shaida lamarin sun bayyana cewa dan ta'addan kafin isowarsa bom din ya tashi da shi tare da raunata wasu mutane guda biyu. mu muna sallah a masallaci muna mun raka na hudu kenan sai muka ji fashewa hmm. to mun je kuma sai muka kalla mutumin da ya zo yunkurin yin wannan abu shine abun ya tashi da shi har wasu mutane biyu ma sun ɗan raunana a ciki eh to gaskiya yanzu kan an sa tsaro don muna sallah ma lafiya a yanzu eh muna sallah a nan ma muke wannan muke tsayuwa a kawo mana kayan shan a sallah ana yi lafiya sauran masallatai ma dai suna yi lafiya yanzu. Shi ma da yake bayyana lamarin wani dan kungiyar nan da ake kira kato da gora ya bukaci da inganta tsaro a duk wajajen tarukan jama'a. Wannan abubuwa da yake faruwa a lokar gama na biyu abubuwa ne wanda a baya mun fuskance shi sosai to ya kamata yanzu fa ba lokacin da za a zauna a yi barci ba ne a samu matasan da za su kare su dinga cakin nan cikin masallaci gefe da gefe a shiga a yi sallah wannan Allah zai iya ba su ladan su ko da ba su shiga sallah su fito mu kare mu. A zantawa na da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno ASP Naso Nahun Kenneth ya tabbatar min da faruwar lamarin ta wayar talho. Ah, a hira da na da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno ya ce tabbas lamarin ya faru kuma wannan dan kunan bakin waken ya yunkurin tada da din a cikin masallaci ne sannan ya ce yanzu haka suna zurfafa bincike tare da tabbatar da ganin tsaro ya inganta sannan ya bukaci jama'a da su kasance masu basu duk wasu bayanai da ma duk abin abin da ya shige musu duhu al'amarin rashin tsaro dai a baya bayan nan ya fara sake dawowa wasu sassan jihar borno inda ko a 'yan kwanakin nan wasu da ake zargin 'yan ta'addan boko haram ne sun sace wasu magidanta biyu a ƙauyen rang da ke karamar hukumar kara balge a jihar borno baya ga sace mata kimanin tara a karamar hukumar gamborun gala kawo yanzu dai na yi kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar biyu amma ban same shi ta wayar tarho ba ƙarshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryan amurka daga maiduguri a gaida ibrahim mustapha Yanzu kuma masu sauraron mu sai a gyara zama domin sauraron shirin tubalin tsaro wanda a wannan makon zai taɓo batun yadda 'yan bindiga ke ci gaba da lallabawa akan iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar suna aikata barna walau sace-sacen mutane ko dabbobi ko ma kudaden jama'a Masu sauraro Assalamu alaikum. A barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A baya bayan na sanu hankali 'yan bindigar da ke karyawa ba gaba a ƙananan hukumomin Najeriya da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar. 'Yan bindigar da sun afkawa waɗansu makiyayan raƙuma a gab da garin Turanki inda suka sace kusan raƙumi 400 da suka sulale da su a iyakar Nijar Najeriya inda suka shige da su a ƙasar Tabola Ahmed Tinubu har zuwa wannan lokacin raƙuma sun yi sanyi ko sama ko ƙasa bayan 'yan bindigar sun kutsa da su a Najeriya a daidai lokacin da wannan abin ya faru na tuntuɓi hakimin turanki domin samun ƙarin bayani a yadda 'yan bindigar suka yi har suka arce da waɗannan raƙuma masu yawa. Sunana a Tono ni hakimi ne na na turanki. Wato wasu bugaje bugaje annan da raƙuma nan bakin bakin gurkin mu nan gabas daga gari. Garin turanki ko? Zai eh, nan turanki ba insha Allah. Ta. Suna da garuga da dama na bisa shan nasu sai suka zo da barayi suka zo su bakwai ran yanzu mun kai tambaya ta su bakwai na sawon su mutane suka zo da makamai ko ba su albi ba. Sun ka daɗe wani harko ana ce mai isa bai lati na jihar tarihi sun ka daɗe sun ka tara jin kama hannu suka ja suka ce ta yadda Kun ka bi eh, da bibin na na raƙuma ana yankewa. Eh to suka kuma inda wani na gaba suka sun ka tada sun ka tada. A shi an kai ga awon gaba da shi. Suka sai da ce mai uku suka ko da biyar waɗanda aka sai da su yanzu. uku da biyar. uku da biyar yanzu. yanzu shi buzu ya gaya mana haka ne yake mana da su kuma da an kasa su guda kare ne guda ma an tsaye da su da da dane babba yanzu a takaice mutum nawa an ka tsaye da su kenan banda raƙumi 300 ɗari uku da biyar ɗin mutum uku an ka tsaye da su sai suka wuce an ka suka kai suka ketare da su sai suka Najeriya suka sai fito da shi kenan su su koma sun ka wuce da raƙumma yanzu sun ka kori raƙumman da su mutanen amma da za a kai iyaka ta Najeriya sai suka ce ma mutanen su ta wasu su sun ka wuce da bisa shi su suka wuce dan kuma na na jaja ambuza ina yanzu aka hance su waɗannan so waɗanda aka sako waɗannan so a zandarmeri suna eh, suna can ana musu tambayoyi ana musu tambayoyi kamar da abin faru yanzu shi wani wani suna wanda annan shi ya waɗa mana ya ce mana ɗari uku da biyar waɗanda aka sai to kamar abin ya kai ya faru kamar zuwa wajen ƙarfe nawa ne na dare misali wato lokacin da dare abin da ya faru lokacin zuwa ƙarfe ɗaya sannan abin ya faru zuwa ƙarfe ɗaya na dare eh dan ni hakimin gidan zarumai hakimin gidan ado shi ya kire ni ya mini eh, nan garin nan garin nan halin na haka babu lahiya yace dan ya an bugo mai an ce an an zo inda bisa masu rubuta ba su an zo an kai da kuma duk tashi da cikin gida duka dibi saboda muga motsin fillu mu gani ban ga motsin fillu a ce lokacin an sun raba gidan ado na sun tafi sun yamma daya daga cikin masu kiwon rakuman da yan bindigar suka daure suka tafi da su har a kan iyakar ta Nijar Najeriya ya yi mini karin bayanin halin da ya samu kansa a ciki a daidai wannan lokacin. Sunana Isa, to lokacin lokacin yalla kusan sha biyu na dai ni ban sani ba don waya ta sun amshe ta ban da lokaci lokacin nan. Sun amshe wayar ka sun tafi da waya ko sun baka abin ka da baya? Eh sun amshe waya ni na sun kari ganyo garan ko da ni so sun kai wa yaji wani yan nuna ga sun ka karbe hannu na baya. Mhm. Eh sai sun ka dibi ya bisa ce garan kanana na sun ka dibi sun ka ce kai wani ya ce ko sha ba su yi musu sai sun ka sai da ni inda makwabta na masu raguma kusa garan na suke. Mhm. An ka zo can sun ka samu mutum uku su ma sun ka kama sun ka yi musu da sun ka yi sun ka darme. Sun ka daddarme su. Eh duk sun ka kora raƙumma sun ka samu tare da raƙumma sun ka daddarme mu sun ka kore mu. Kun ka wuce gaba da ku da raƙumma. Eh da raƙumma duka sai kusan karhe biyar. Karhe biyar na asuba. Bakin iyakan Najeriya na sun ka sake mu sun ka ce sun ku ta yau. To ina bisa shan suke? Bisa shan ba a gane su ba sai mun ka haɗu da iko ya bi shiga sai ga su mun ka koma tare an ƙetare dai da nan da masu raƙuman duka dan dai sai muka komo. Yanzu zoke yanzu an samu labarin inda raƙuman suke. Wallahi ban sani ban mun yanzu muna gida mun gaji na mun komo. Kun hita tun da swahe wurin bidan raƙuman ba ku gane su ba. Ba a gane su ba wallahi ba a gane. To can mutanen ku yalla waɗanda a ƙetare can Najeriya kun buga musu ce su ba ku hannu ko kaka. Wallahi ban sanan ma waɗanda adda raƙuma ko sun samu wani labari ko a'a. To raƙumin kamar ya kai raƙumi nawa. To ni ban san misalin su amma masu sun ce suna kai dai ɗari uku da sittin ko da biyar nan dai niki suna faɗi ni ban san misalin kana na duka duka ba su bar komi ba. to yanzu su waɗannan mutane da aka amshe ma raƙumman su ya suke cikin wani hali wani yanayi suke yanzu haka. yanzu muna nan ruga muna zambe. to wani mataki kun ka ɗauka. to masu raƙumma ban san ranka shirin matakin da sun ka ɗauka. a garin yalo ma, da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin bazaga a cikin gundumar birnin kwanni 'yan bindigar sun sun waɗansu bayan Allah tare da karɓe musu dukiya da ma shikatar da waɗansu mutane kamar yadda ɗan majalisar wakilai na garin Yalwa mai wakiltar wannan karkar majalisar da'irar karkar bazaga cewa da haladu mamman wanda ya mini ƙarin bayani kamar haka. ba shi kuɗi a ba shi ba su kuɗi sai to bai da kuɗi sun ka ce ƙarya ce sai to da ko da suka mai wannan sanin sun ka samu wani yaro shi kuma su ta kashi kashi da sansara sai da son kai kwanta da sai bancin sun zo sun buɗe sun yi halibin bindigogi sun samu wani yaro son halibi shi ma wanda sun ka su ma son halibi da hmm, kuma sun amshi kuɗi da miliyan nan to kuɗin da zai suka amsa ni kamar sun ga shi ne abin an ci kamar za su kai miliyan dubu na naira da ko shi kaɗari biyar na sefa dan yaron yana sana'ar tisa shi na ya kawo da illera na son ka abin nan son ka iskan mai. an ce an kashe mutum guda gaskiya ne. a'a ba a kashe mutum guda ba kowa ba a kashe dan dai sun ba mutum guda shi kuma sun harbe mutum biyu da shi wanda an kazo gida ne da wani yaro da ya yi rigima ta yawa sai ya zaburo ko da zaburo da suka harbe shi. Eh, shi ko akwai wani ba Allah da ya tsaye wurin ceto shi ma suka harbe shi to ba harbe shi ba su same shi ba amma dai tabuwa ta yi duk yan bude da sun rarrake mai tabuwa. ba za ka magani kwanci ta amma ni bai komi ba kam kamar yanzu zai kan dama da su kan fito da garmi yanzu lalle da sauki yanzu a wallahi da kasa suka zaka kuma da suka gama abubuwan da suka suka gudu sun kace su lokacin da muka kira iko mun kace musu su tau misalin karfe dai na dare iko bai tuba muna ba da kinan su mun ga kamar abin dai matsala za mu samu mun ko mun ka dawo sai karfe hudu iko ya saka biyar sun ka saka su biyar a wata ganawa a yan makonnin da suka gabata a karkarar basaga bisa daukar nauyin hukumar wanzar da zaman lafiya ta wannan kasar cewa da HACP Hot Authority a la Consolidation de la paix a faransance shugaban gundumar birnin kwanni kaftan bubakar ali ya yi fatan allah shiryar da mutanen da suka bijiri suna aikata wannan danyen aikin suna dokar makamai suna abkama bayan allah iyakokin nijar da najeriya allah ya taro waɗanda sun kabaci ya maido su a zamna lahiya to muna wannan fata domin yau abubuwan da an tahe ba mu fatan mu mu aiki da su bisa ga kyan uwanmu tunda komi lalacewa hannunka baka da shi ka yada dole ne zaka hakuri da shi sai dai ka nemi yanda zaka gyara shi ko ka wanke in yayi datti ne amma dai kai baka hidda shi ba kenan dan uwanka ne komi abun da ya shiga ciki ka san da an sa shi ne waɗanda sun ka sa shi Allah ya ba mu inci mun kore su yanzu shi da adda saura mu yi addu'a ya maido hankalin shi ya komo ya zamna lahiya kamar yadda ya san idan wani wanda ya hi shi a zaka wanda ya hishi gwaninta wanda ya hishi komi zai sa shi cikin irin wannan hali da yake sa wasu in ya shiga cikin wannan halin yana jin daɗi ko ba ya ji yadda ya san da ba zai ji daɗi ba to haka ya tabbatar da gobe kiyama ma ba zai ji daɗi ba yayi abun da yake bisa doron ƙasa gobe kiyama Allah shi kuma zai sa a mai abun da ya ga dama kuma bai isa ya hana ba bai isa bai ki don haka muna tabbatar muku da a lokaci kalilan kaɗan insha Allah wannan kwanciyar zaman lahiya in Allah ya yarda za mu tabbatar da shi in Allah ya yarda ta kowane fanni. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To madalla yanzu kuma ga yara da karatun alkur'ani mai girma albarkacin wannan wata na Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. sunana mansur hamad sahi daga darul qur'an a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليه آياتنا قال وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم da haka kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya shirya tsafi domin kada ƙuri'a kan wani daftarin da amurka ta samar da zai gaggauta dakatar da yakin da isra'ila ke yi da hamas a gaza domin kare fararen hula da samar da damar shiga da kayayyakin jin kai ga al'ummar falastinawa sama da miliyan biyu da ke fama da yunwa shugaba vladimir zelensky na ukraine ya faɗa a yau juma'a cewa rasha ta kai wani mummunan hari cikin jerin hare-hare mafiya muni akan ukraine cikin dare inda ta yi amfani da makamai masu linzami sama da casa'in da jirage marasa matuƙi ƙira iran guda 60 da rashan ta rika yin lugudi da su akan ukraine cikin dare a yau juma'a ne kasashen australia da birtaniya suka soki china bisa matakan da take ɗauka akan hong kong da kogin kudancin china da goyon bayan da take ba rasha bayan kammala wani taro da kasashen biyu suka yi inda london da canberra suka zurfafa hulɗar tsaro a tsakaninsu To masu sauraro baki ɗaya a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin Hauwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Fiona wa mai da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safen ku.